Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar takwas ga watan Oktoban shekarar da biyu. A babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a jihar Neja da ke Najeriya sun ya karin haske kan dalilan da ya sa suka rufe wasu makarantun firamare da sakandare a wasu kananan hukumomi. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ka almasi Garba ke gabatarwa kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala faru kusan yana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin nashik na jihar maharashtra da ke yammacin indiya a yau asabar kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ana kula da mutane fiye da talatin da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na nashek kimanin kilomita 190 daga mumbai babban birnin kasuwanci na indiya kafafen yada labaran kasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta prime minister narendra modi ya faɗa a shafinsa na twitter cewa hatsarin motar safa a nashik ya taɓa ma matuƙa ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala amurka 2,400 waɗanda suka sami raunuka kuma dala 600 kowannensu modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke bukata. A ƙasar Ireland kuma mutane bakwai suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Shoshana ta ce an kwantar da mutane takwas a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Crenslaw. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon lamarin. an tabbatar da uku a jiya juma'a yayin da aka tabbatar da wasu hudu zuwa safiyar yau asabar hukumar agajin gaggawa ta ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa daukacin dare bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa wani hoton da aka ɗauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje haka kuma wasu gidajen sama biyu masu hawa biyu na zaman jama'a sun rushe yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a da rata kalilan a jiya juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar habasha da yaƙi ya ɗaiɗaita da ƙarin shekara ɗaya an amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u ashirin da ɗaya. kasashe goma sha tara suka kada kuri'ar kin amincewa da shi ciki har da dukkan kasashen nahiyar afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka ɗebe kasar malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu kasashe shida ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a habasha wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023 jakada habasha a geneva ya faɗa a shafin twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa habasha tana ƙalubalantarsa tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce tsawaitawar wani ƙaƙarfan saƙo ne zuwa ga ɓangarori da ke yaƙi da juna cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai dauke da bam akan babbar gada da ta hada crimea da rasha da ta mamaye yankin a shekara ta 2014 moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin ukraine ba gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban rasha vladimir putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin rasha da ke yaƙi a ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji kasancewar ta ratsa ta zirin kerch ita ce kadai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na crimea da rasha kamfanonin dillancin labaran rasha sun ruwaito kwamitin yaƙi da ta'addanci na ƙasar yana cewa yau da misalin karfe 6 da minti 7 na safe wato karfe 3 da minti 7 agogon gmt wata motar bam ta tarwatse a bangaren motoci na gadar crimea inda ta watsa wuta ga tankokin mai takwas da ke kan layin jirgin ƙasa zuwa crimea mai magana da yawon fadar kremlin ya ce putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar kamar yadda kamfanonin dillancin labaran rasha suka ruwaito yan uwa sun faɗi suna kuka a gaban ƙananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya juma'a bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gomman mutane a thailand kisan na jama'a wanda shine mafi muni a thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin ƙauye da ke makale a gonakin noman shinkafa a ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da talauci zaman makokin ya kuma game ƙasar baki ɗaya inda aka sassauta tutoci zuwa rabin ƙarfe Kano kuma yara 'yan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar alhamis yara ne mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba Sexan Siraj mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan take aiki a cibiyar ta nan yara ta Ofai Sawan. Ya ce na yi kuka har hawaye na sun kafe daga ido na suna kwarara ne a zuciyata. Ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya. Ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa. Idan ban ci gaba ba, matata da ɗana ba za su ji daɗina ba kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba. Murtala Faruku sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A yayin da yankin arewacin Najeriya ke zama koma baya a fannin ci gaban ilimi daga tushe a ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin ya taimaka wajen kara taɓarɓarewar ilimin rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun firamare da sakandare da ke rufe a sakamakon matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa daga neja ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. A yayin da yankin arewacin Najeriya ke zaman koma baya ta fannin ci gaban ilimi daga tushe. A ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin na ƙara taimakawa wajen ƙara taɓarɓarewar ilimin inda rahotanni ke nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun firamare da sakandare da ke rifi a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Jihar Niger da ke arewacin Najeriya na cikin jihohin da waɗannan 'yan bindiga suka addaba inda bayanai ke nuna cewa akwai ƙananan hukumomi kimanin biyar da ala tilas hukumomin jihar Niger suka rufe wasu makarantu daga cikinsu. makarantun kuwa da suka hada da na firamare da sakandare saboda wannan matsala ta rashin tsaron a lokacin da yake jawabi albarkacin ranar malamai ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan da ya gabata shugaban hukumar ba da ilimi ta bai daya a jihar Niger Alhaji Sa'idu Ibrahim ya yi ƙarin haske akan wannan matsala. yanzu abin da ake ciki dai shine wasu makarantu an rufe su saboda halin tsaro din kuma dalilin haka yana da alaka da muhimmanta malamai din da ɗalibai ba za mu sake ba a zo a kwashe muna malamai a kwashe muna ɗalibai shi yasa aka rufe saboda wannan matsala na tsaro. Na'am, kamar akwai adadin yawan makarantun da aka rufe saboda matsalar tsaro. lokacin gamin guda biyar biyar zuwa shida ne abin da ya shahi muya shiruru akwai rafi akwai kuma mariga akwai wasu gefen rijau bangare ne a rijau din sannan akwai wani dan bangare a mashegu nan duk su ne kananan hukumomin da abin ya shafa ko baya ga matsalar rashin tsaron ma akwai matsalar rashin samun kwararrun malamai da ke koyarwa a wasu makarantun da ke zaman koma baya ta ci gaban fannin ilimin al'amarin da memba a hukumar ba da ilimin a jihar Niger Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce gwamnatin jihar Niger na ɗaukar mataki akan wannan matsala. Mai girma gwamnan jihar Neja Dr. Abubakar Sani Bello ya kafa kwamiti a ƙarƙashin ƙungiyar malamai na ƙasa wata NUT su fito su zaƙulo malamai wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta ba a jihar Neja. Kuma Allah da ikon su wannan kwamiti ta zauna ta gama aikin ta har ta miƙa rahoto an zaƙulo wanda suka ba su cancanta ba su zama su kasance suna aji. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakai na kai ɗaliban da aka rufe makarantun nasu saboda matsalar rashin tsaron zuwa wasu wurare da babu matsalar tsaron domin ci gaban karatunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu kasashen da ke yankunan kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a daidai lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma aji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, Salam muryar Amurka, don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan ƙasar Sudan da na Najeriya? mai tambaya idan an tuna shine baban gida ibb yawa daga karamar hukumar mulki ta goranyo jihar sokoton najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuryar Afirka da sassan Asiya a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu Malam Madori da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu. Ga wakilin muryar Amurka a Agadas Hamid Mahmud da ansar da ya samo daga wani masanin yanayi da ke Agadas Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba shine babban dalilin abin da kawo musu fari can wurin amma yanzu kaga dalilin rashin samun ruwan sama ana tunanin mutane a yankin somaliya za su fuskanta yunwa shashe na masana da suka yi yankin somaliya da eritrea da kenya ya yi kamari in ka ɗoka musamman muna bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kama da fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shifko shifkin mu noma noma mu babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi bursu da abin bisa harkar noma nome amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa yunwa da rashin abinci to yanzu misali za ka ga kamar eh, yayin da wasu ƙasashe ke fuskantar fari wasu kuma ƙasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka abin da ka haka su ta yankin kafan afirka matsalar ruwan sama gari su wurin shekara ɗaya biyu zuwa biyar shi ke kamus fari kaga in ka ɗauki somaliya dubban manoma ne suka ƙaurace ma gonakansu suna gudun abin da za a samu su bisa 'yan ta'addansu da 'yan tawaye tashi hankali da ya me su to wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harka fari me yasa manoma sun kaurace ma gonakansu shi kuma kaga manomi ko bakin da kaurace ma harkar noma wurin samun abinci ko dole a samu karamcin abinci yanzu kaga kasashen habasha somaliya da kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni wadda sama da shekara arba'in rabu su da wannan fari me saboda rashin samun ruwan sama da suke ke ka musu babban matsalar wannan fari yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu inda mutane miliyan biyu da wani abu ma za su fuskantar barazanar yunwa sama ga mutane miliyan guda aka tilastawa barin gidajensu fa dalilin samun fari wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa mu kuma na yin in ka ɗoka Nijar wurin mutum ɗari da wani abu suka rasa rayukan su bisa harka ambaliyar ruwan sama. Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu da an ga ruwa shekara da shekaru da mu da an ga ruwa kuma banda haka nan ma babban matsalar mu ne Nijar muna fama da rashin hanyoyin ruwa Hadda. da sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka nan. To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna yankuna na nahiyar asiya har da kasar china abin da yasa china take fuskantar harka fari in ka lura kasar china abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfanin gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin hausawan sudan da na najeriya idan mai tambayar baban gida ibb giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga kashi na biyu na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa, Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horas da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong. Wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa. To tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe. na Hausawa sun daɗe a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi mu ce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan hausawa a ƙasar sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacinsa kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan uku har ba zuwa miliyan goma hausawa suna kowane irin a sector na cigaba na ƙasan sudan musamman ma ƙananan kasuwanci da da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai sosai musamman ma akan abin da ya shafi eh, filaye filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu inda ainihin 'yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin kasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma alif dubu biyu da takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan kasar sudan ba ne wannan abu kuma ya ta da hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba in sudan ba shi bai faɗa ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara a ran july june july haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abin da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa a hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a kasar sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da shauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a kasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan hausawa dewa a sudan musamman ma a yan baya bayan nan ba su ma taba zuwa najeriya ba wasu kama ba su san ma dangin su ko ta inda suka da dangantaka da mutane a najeriya ba wannan kusan ya bata amma hausa akwai ko jakin kano bai huce haka ba hausawan sudan za su yadda za su nuna ma cewa lallai su hausawa ne kakannin su hausawa ne sun ji hausa sun iya hausa amma su ba za su taba yadda cewa kuma su ba 'yan sudan ba da su 'yan najeriya ko su a'a su 'yan sudan ne amma lallai su hausawa ne suna hausa hausansu sun rike hausan su sun san dai tushen su daga najeriya take amma su 'yan sudan ne to su 'yan sudan ne fa shi da nan matsalar take ainihin 'yan sudan larabawa da shoransu su ko da yawa daga cikinsu suna ja da kasancewan hausawan najeriya 'yan sudan kamar yadda na faɗa da fari hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a sudan misali misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun sudan ta samu incin gashin kanta misali wajen alif dubu sha da arba'in da biyu misali wancan lokacin a mawaƙiya aisha falatiya ita ta fara waka a rediyon ƙasar sudan mace mace da fari a daidai wancan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu takan zaga dukka ƙasan afirka tana wa sojojin sudan waka na ƙarfafa su a duk in da suke maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawan sudan saboda hausawan sudan na magana da harshen hausa haka hausawan najeriya su ma da harshen hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai za mu ce to bambancin da wajen shiga irin sutura na larabawa wanda hausawan sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani sun kadai ba larabe bahaushin najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole ba bane yakan yi rawani yana rawani rawani amma ba mai kama da irin na larabawa ba idan ba dai wani dalili na a yi rawani mai kama da larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan hausa shine yawancin abincin da hausawa na can sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren larabci wanda hausawan sudan ke yi wanda dewa hausawa a najeriya ko mu ce yawancin su ba sa larabcin sai dai hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawa Hausawan Sudan sana'o'i zamantakewa irin duka suna ceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da Malam Abubakar Nafi'u daga Agadas Jamhuriyar Nijar da kuma wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. kungiyar PSG da kasar Faransa Kylian Mbappe ya haye sama a jerin sunayen 'yan kwallon kafa mafi arziki a duniya. Hukumomin kididdigar kudaden shiga na 'yan wasa sun bayyana cewa Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 zai sami zunzurutun kuɗi har fan miliyan 115.2 daidai da dala Amurka miliyan 128 a wannan kakar wasanni. wannan ne kuma karo na farko da aka sami wani dan wasa da ya zo na ɗaya wanda ba lionel messi ko cristiano ronaldo ba ne a cikin shekaru tara dan wasa na karshe da ya ɗare matsayin da ba waɗannan biyun ba shine david beckham a shekara ta 2013 takwaran mafi a psg wato nema da dan wasan liverpool mohamed salah suna daga cikin jerin sunaye biyar na sama na 'yan wasa da suka fi kuɗi a wannan kakar wasanni yayin da sabon dan wasan manchester city allen haaland yake cikin goma na sama mai horar da 'yan wasan kwallon kafar mata ta amurka vladko andonovski ta jinjina wa 'yan wasan nata kan yin amfani da damar wasan sada zumunci tsakanin su da ingila domin fafutukar yaƙi da cin zarafin mata a sha'anin kwallon kafa ingila din wacce ita ce zakarar cin kofin nahiyar turai ta euro ta mata ta bana ta doki amurka wadda ta lashe kofin duniya na mata da ci biyu da ɗaya wasan nasa da zumunci to sai dai kafin soma wasan a filin wasa na wembley da ke birnin london an ɗauki lokaci ana nunawa tare da bankaɗo wasu rahotannin munanan ayyukan cin zarafin mata a wasannin ƙwallon ƙafa na cikin gida a ƙasar amurka rahoton wanda tsohon Antony general na amurka sally yates ya fitar ya kumshi firarraki da 'yan wasa mata fiye da ɗari biyu da ke fafata gasar lake ta mata ta kasar da suka bayyana nau'o'i daban-daban na cin zarafi da neman tursasa su lalata daga masu horar da su 'yan wasan kasashen biyu a filin wasan na wembley duk sun ɗaura rawayar kyallaye a lokacin wasan na sada zumunci suka kuma jera bayan wani babban hoton kyalle domin nuna goyon baya ga waɗanda cin zarafin ya rutsa da su shahararren dan wasan kasar argentina da psg lionel messi ya ce san ba zai koma sana'ar horar da 'yan wasa ba idan ya kai ƙarshen rayuwarsa ta taka leda a yan kwanan nan ne messi ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga bugawa kasarsa wasa bayan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 inda zai wakilci kasarsa ta argentina karo na biyar a gasar to sai dai dan wasan mai shekaru 33 da yanzu haka yake kusantar karshen lokacinsa na taka leda ya faɗa wa manema labarai cewa bai da aniyar shiga aikin horar da 'yan wasa kamar wasu takwarorinsa da suka yi bankwana da taka leda. ragin messi a kungiyar ta psg zai kare ne a ƙarshen wannan kakar wasanni ko da yake kuma tsohuwar kungiyarsa ta barcelona ta kasar spain tana nan tana kokarin sake dawo da shi murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. hafiz a takaice akalla mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin nashik na jihar maharashtra da ke yammacin india a yau asabar kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ana kula da mutane fiye da talatin da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in sojin 'yan sanda na nashik kimanin kilomita 190 daga mumbai babban birnin kasuwanci na india a kasar ireland mutane bakwai suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar donegal da ke arewa maso yammacin kasar a cewar 'yan sanda a yau asabar rundunar 'yan sandan garda Shoshina ta ce an kwantar da mutane takwas a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a da rata kalilan a jiya juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗorawa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya an amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u ashirin da ɗaya to sai dai kuma ƙasashe goma sha tara suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da shi ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka ɗebe kasar malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu ƙasashe shida wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai ɗauke da bam a kan babbar gadar da ta haɗa crimea da rasha da ta mamaye yanki a shekara ta hudu moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin ukraine ba gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban rasha vladimir putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin rasha da ke yaƙi a ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji yan uwa sun faɗi suna kuka a thailand a gaban ƙananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya juma'a bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gwamman mutane kisan na jama'a wanda shine mafi muni a thailand ta shafi kusan kowa a karamin ƙauyen da ke makale da gonakin noman shinkafa a ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da talauci. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin Salaman Abo wanda ya daidaita mana sauki da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.